السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جماعة شاد يا قوت الربيع الأول هجر مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin allo'ullo'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba mun karkare babin da ke bayani dangane da darajoji da falaloli martabobi ɗaukaka da kima da Allah maɗaukin sarki yema sahabban annabi bayan da muka ji ingantattun hadisai daga bakin da baya ƙarya ya fayyace mana suwane ne abokan shi suwane ne aminan shi suwane ne surukan shi wanda ya ba aure suwane ne surukan shi wanda ya aura daga wajensu suwane ne ya daura mu aure suwane ne mamin shi su wane ne sojojin shi su wane ne wakilan shi su wane ne ya rayu da su ya amince da su a matsayin shi na wanda ya fi kowa hankali ya fi kowa tunani ya fi kowa hangen nesa wanda yake takama da wahayi ake aiko mai da saƙo dare da rana ya san kowa mahalicin shi ya fi shi sanin kowa duk wanda yake da wata manufa saɓanin manufan da shi annabi yake a kai qur'ani na fallasa asirin shi dan a san shi da kyau ya amince da waɗannan mutane ya yadda da su ya bar masa amanan addini da al'umma da kuma iyalan gidan shi dole mu yadda da su dole mu amince da su duk wani abin da za a zo a faɗa mana dangane da su to ba za mu yadda ba saboda Allah madaukin sarki ya riga ya gabatar mana da alkhairinsu suna daga cikin wanda Allah madaukin sarki yake cewa الذين sabaqat لهم منا alhusna ulaika anha مبعدون duk wani abu mummuna da za a danganta musu to alherin su ya riga to za a tunkuɗe wannan mummunan abu ba za a ɗauke shi ba saboda wanda ya fi mu sanin su ya rayu da su ya san su suka san shi shi ya ce mana mutanen kirki ne magana ya ƙare mun riga mun gama yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma mun yarda da su ne da irin yardan da mai gidansu ya masu in ba manta ba a karatukan biyun baya mun zo mun fara fayyace bayanai dangane da hukuncin zagin sahabbai a inda muka ce menene ma zagi tukuna wani zai ce ai ba na zagin mutane to na farko ko dai ya jayanci abubuwa guda biyu ya yi zagin sannan bai san me ake ce ma zagi ba kaga jahilin abu biyu ne kun gano wannan da kyau ku ko kuma yana sane yana son ya amfani da rashin tunanin mai sauraren shi yana son ya mai da kai abin da ake ce gabo ko gaso rogo ba ma ka san menene ake nufi da rayuwa ko lafazin baka ba ko kuma baka cikin hayyacinka da zaka san darajan mutuncinka to sai ya ci mutuncin naka a lokaci ɗaya kuma ya ci ai bai cin mutuncinka to abin da ake masa annabi kenan a zo a zage su a ci mutuncin su sai a ce ina muka zage sahabi wai mai sauraron magana ko mai faɗin jira yake sai an yi zagi irin na maguzawa ɗan kutuman kutuntumin kaza wai wannan wai shine zagi kun gane wannan da kyau ku wannan sunan shi ashar muna fatan mun gane wannan da kyau shi yasa idan baka je ka fahimci me bahaushe yake nufi da abubuwan shi ba ko zaka ta wahala irin wannan zagin da yake bahaushe ashar yake kiran shi wane yana ashariya shine irin wannan zagin uwa uba dan kaza kazan kaza to ashar kenan zagi kuma cin mutunci ne amfani da kalmomi da ke zubar da mutuncin mutum ya zubar da kiman shi ya sa a raina shi ya sa ɗauke shi ba bakin komi ba wannan shine zagi bakar magana kuwa wata magana ne mai kama da habaici mai kama da zambo ita kuma a wani lokaci hatta ɗaran mazagin zafi mun gano wannan da kyau ku shi sa dole ne mai faɗin magana in yana koyan magana kun fahimci wannan da kyau ku sai ya je waɗanda suka iya maganar su nuna mashi to duk da koyon magana da kake to banda kaza banda kaza banda kaza ina fatan mun fahimci wannan da kyau haka suke mu sabon manzo Allah ai mu ba ma zagi to kai ka san me ake nufi da zagi ne ka san me ake ce ma ɓaci ne ka san me ake ce ma ashar ne to su sahabbai duka ukun ana musu haka duk wani malamin sunna da ya taso ya ce zai daga sunna to zai fuskanci waɗannan ababen baki ɗaya daga bakin almajiran waɗannan 'yan shi'a ɗin allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mun zo da littafin ɗaya daga cikin 'yan uwa a yusuf muhammad raka mai suna almarkal ila ma'arfati sahaba a ciki ne muka kwaso waɗannan bayanai da malamin ya tattaro ma al'umman musulmi domin su amfana muna godiya ga allah malamin nan ɗan garin nan ne ya rubuta waɗannan alkhairai ya ce ga ɗaliban ilimi to yanzu gashi mu ɗalibai na kurkusa mun fara cin moriya kafin na nesa su mora Allah ya yawaita mana irinsu to bayan da mala ya gaya mana ta hukumu sabbin sahaba ala khamsati a ƙasamin to abin da ya rage a nan mu tattauna jama'a malam ya tarkato maka inda za ka samu tarihin sahabbai ne inda ya ce al-mu'allafat fi ma'arifatis sahaba Ina ka san sabai manya-manyan mutane ne kuma abin da ya taro mana a nan bai kai ɗaya bisa dubu ɗaya na abin da aka rubuta dangane da sahabban annabu ba su ko wani wasu irin mutane ne da za a yi ta bayanai bayanai bayanai a kansu wani sai koma gefe kawai miƙe kafa ya cika cikin shi da alali sai zai ce wai sahabban nan wai ba mutanen kirki ba ne kuma mu ba san sanda shi ya zama mutumin kirki wai har da shi zai ɗaura al'umma a mizani da zai ce wai wane na kirki ne wane ba na kirki ba ba mu san sanda ya zama mutumin kirkin da ya zama malamin jarhu wa ta'dil da zai ce wane na garu wane ba na garu ba jama'a kuna gano wannan da ke ku sai yasa wanda ya ce maka wane ba na garu ba fara kallon shi shi waye tukuna ko ko so yake wasa da tunanin hankalinka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu na farko ya ce akwai kitabu tabaqatul kubra libn sa'ad na babban malami ibn sa'ad wanda ya rasu hijira na da shekara 230 wa huwa kitabun muhimmin fi hazal bab wannan littafi yana da matukan muhimmancin gaske akan wannan matsala dangane da abin da ya shafi sanin sahabbai darajojinsu da martabobinsu a haƙiƙance da lafuzza na gaskiya kuma a ruwaito maka ruwaya da isnadi wacce ta inganta daga annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku in ka lissafa ya fi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da rasuwa yana kusa da zamanin sahabbai ya rubuta mutanen kirki ne sai wani tukari kawai yana rayuwa a yanzu bai iya tarkibin jumla biyu masu kyau sai zai ce maka wai sahabbai wai ba mutanen kirki ba ne sai ka yadda na biyu tarihu khulafa tarihu khulafa tarihu khalifatu bin hayyan tarih na khalifa dan hayyan sunan mutumin da ya rubuta tarih din ne ويمتاز بسلامة min من حيث إبراز fitan malai ce wannan malamin. khalifa بن hayyan. yamtazu littafin shi yana yin fice ya ɗaran masawo'in shi da aka rubuta a bisa yanayin da ya rubuta nashi littafin bi salamati mutunihi ta yadda matunnan saƙon da yake kawowa a cikin littafin nashi suke kubatattu ingantattu min haisu ibrazil fitan ta yadda ya fito ƙarara ya bayyana fitintunu da rigingimu da tashin hankali da ruɗani wa ma hasala fi zamanin sahaba musamman abubuwan da suka fafaru zamanin sahabbai fil galib duk ya kawo ya fayyace haƙiƙanin gaskiyar yan shi'a da ke cewa wai mun ga sahabbai sun yi rashin mutunci ne yasa muke cewa wai a rufe a rufe a kife a kife a bari an rubuta ai malaman mu sun bada gaskiyar abin da ya faru amma abin da muke cewa in ka zo kana bada labari za ka yi masu hukunci ne koko ka gurɓata tunanin 'yan baya kai ne ka zakatar da uwarka da ubanka suna fada mun fahimci wannan da kyau ko ubanka ya kolo kolo da uwarka ya tara ta da ƙasa ta cije shi sai ka zo ka zauna a dandali kana cewa kai yau an yi silma a gidanmu kaga ashe ba bana da ƙarfi da ya wujijjiga uwa uwarka ya kwaɗa ta da ƙasa kai a ita ma wallahi da ya ɗiba na dafa sai ta ɗiba na gashi da ta dandara mai wani cizo ashe baban mai yana ihu kai ki wani ihu ya ɗaga ta abin ya burge ni wallahi yanzu wannan ɗan arziki ne ko tsinanne ne to ɗan shi'a kenan mun gano wannan da kyau ko wanda yake ganin uwar shi da uban shi suna faɗa iyayen shi su ne su mu'awaye dawa da aliyu sun yi rigima sun yi fada kaga abin eh Allah ya kiyaye tunda Allah ya rufa maka asiri baka nan mun gano wannan to ja bakin ka kai shi sanda abin ya faru kai fana nan wanda ba sa son su kowanne munafiki daga cikin munafukan bangarori guda biyu zai kitsa da ƙari da canza ababen da suka faru don ya yada ɓatanci akan waɗannan bayan Allah na ƙwarai ba a lura da haka jama'a kuna fahimtar wannan ga yahudawa wanda an musu mummunan illa bacinsu ga sauran mushrikai masu bautan wasu ababen da ba abin da yahuda da nasara suke bauta ma ba suna tsaface-tsafacen su kuma suna da mummunan kulli kan sabon annabi yau sai aka ce sabon nan sun samu matsala kana tsammanin hakikanin gaskiyan abin da ya rika faruwa shi za su ba da labari su kuma yin shi'a da yake dama suna kin sahabbai saboda sahabban nan ne suka hana iyayensu bautan gunki a farisa bautan wuta da suke yi to kawai sai suka kullace su a rai bai ishe su ba da suka tura ɗansu ya je kashe khalifan da ya tura aka musulantar da su sai suka ci gaba da yaɗa zagi da cin mutunci akan bayan Allah na kwarai to wannan littafi na tarih na khalifa na ibnu hayyan ya zo da bayanai ingantattu a mafi rinjayen abin da yake kawowa duk waɗannan abubuwan da muke faɗi ku bincika zai iya yiwa ya kawo wani abin da bai tabbata ba saboda aballahu an yutimma illa kitabahu in ba alkur'ani ba ba littafin da Allah madaukin sarki ya yadda ya amince cewa littafin ya zama cikakke babu wani tangarda na uku tarihul umam wal muluk littafin da aka rubuta dangane da tarihin al'ummomi da sarakuna al-ma'ruf bi tarihi tabari wanda ya fi shahara da tarihi tabari kun sa abin mamaki malaman hadisi suna da wani daraja da mutunci da Allah madaukin sarki ya dora su a kai wanda in ba su ba ba wanda yake da wannan malamin hadisi ne zai zo da wani ilimi ko da wani bayani ko da wani kalma da ya ji daga wani wanda in ya faɗa wannan zai bayyana ƙarfin ilimin shi da tunanin shi da hazaƙan shi da mutuncin shi ya ƙara mai ɗaukaka da matsayi a idan jama'a amma in ya zo ba zai ce shi ya faɗa ba sai ce wane ya gaya min wane ya gaya min wane ya gaya min wane ba shi ne sinadi ba har zuwa ga asalin mai maganar kun fahimci wannan amma yanzu fa mutum zai je sa kasar ne ya ji bayanai daga wajen wani malami ko kuma sauti ya kai mai ko su tattauna ya amfana in ya je ba da labari sai ya ƙoƙarin mai da maganar ta zama tashi wannan cin amana ne wannan tadlisanci ne ha'inci ne shi yasa sai ka gama hayaniyan sai ka ɗauka kamar kana cikin rami ka yi sai Allah ya binne ka kawai saboda ka ci amanan wasu amma malamin hadisi zai zo ce na fulan an fulanin an kaza an kaza ba zai faɗi sunan shi ba yanzu ka duba ga maluku ba shi ke cewa wa ni an malik ba ko shi karantarwa yake cewa ne karantar da shi amma da Allah maɗaukin sarki ya kalli tsarkin zuciyar shi to sai shi ya haya ɗalibin shi sai je karantar da ɗan shi ubaidillahi to ubaidillahi sai ya rubuta wannan muwatsan in ya zo sai ce ce haddasani ya haya an malik sai ya shigar da malukun sai an ji shi yanda ya bayyana malaman shi shi ma Allah ya sa ɗalibai sun bayyana shi sannan shi ya sanya ma littafin muwatta kadai sai littafin da ya ta shahara sai ya shahara da me muwatta malik yanda al-imam bukhari shi bukhari ba sunan shi a cikin littafin shi kwata kwata kuma bai sanya ma littafin shi sayyid bukhari ba aljami sahih ne mun gano wannan da kyau ko ina fatan mun gano wannan da kyau ba bai sanya mai suna sayul bukhari ba amma da Allah ya kalli tsarkin zuciyar shi sai aka manta ma da asalin sunan littafin sai littafin sai ya koma mai sayul bukhari haka duk littattafan nan ku je ku bi su na hadisi haka Allah ya masa baiwa to yanzu tarihu tabari da muke kan tattaunawa ba sunan shi tarihu tabari ba ba haka al-imamu tabari ya sanya mashi ba amma abin mamaki kuma littafin da haka ya shahara mun gano wannan da kyau ko da haka ya shahara asalin sunan littafin tarihul umam wal muluk tarihin al'ummomi dawa da sarakuna malice al-ma'ruf bi tarihi tabari wa huwa tarihul khafil malice tarihi ne babba bil akhbar wal athar wal marwiyat wanda ya cika cike yake shakare da labarai da asarai da ruwayoyi lakin lakinnahu hawal gatsa wasamin sai dai ya tattaro kowane irin tsarkaniya da hayaniya a ciki akwai ingantattu akwai abubuwan da kuma suke ga ga irinsu wala tasrib ala tabari mala yace babu zargi akan al-imam tabari annahu asnada hadhihi riwayat saboda duk waɗannan ruwayoyi ya kawo su da isnadi wa man asnada duk wanda ya gabatar da isnadi akan duk zancen da zai yi a ahala hakika ya nuna maka inda za ka je ka samu bayanan da kake nema kai binciken inganci ko rashin inganci wa bari'ita wa bari'at zimmatahu kuma ya kare dukkanin abin da zai kare na mutuncin shi da abin da za a nasaba gare shi na zargicin da ya riga ya gabatar da ni isnadi shi sa in ka isa ka iya karanta tarihin tabari to ko ka isa ka iya tace isnadan cikin shi in ko ba za ka iya tacewa ba ko to ka aje shi ka je ka ɗauki wanda ka tace maka in ba ka mala ya gaya maka min hal gas wasami kenan a ciki akwai almutaraddiyatu wannan tsihatu wa ma akala sabo illa ma zakaitu kowane ɗarkaniya akwai saboda duk tarihi tarihi da bayanai da ruwayoyi na sa'abi mikhlaf ne lotan yahaya halit talib muna fatan mun gano wannan da kyau wani cikakken makaryaci ne ɗan shi'a littafi na hudu albidayatu wan nihaya kafcecen littafi na tarihi kenan albidaya tun farkon duniya ya fara tarihin duniya wan nihaya zuwa ƙarshen duniya ƙarshen duniya ina Karshen zamani shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk da cewa ya kawo ababe wanda suka tafi har tashin kiyama har komi hawa ɗaliban ibn taimiya Allah ya masa hazaka tun daga sunan littafin albidaya wan nihaya mun fahimci wannan da kyau ko kai da kanka zaka ce wai Kamar a ce Muhammad Nasiru Dinil Albani ne ya sanya wa littafi suna Allah ya mai baiwa a nan mun gano wannan da kyau ku sai ga ya san ya ma littafi nasbul manjanik bi nasbi qissatil gharanik kafa igon yaki saboda ai rugurugu da kissan me al gharanik as-samarul mustatab fi fiqh sunnati wal kitab tamamul minna fi at-ta'liq ala fiqh sunnah irwaul galil fi takhrij ahadith manarus sabil al'ajobatin nafi'a an as'ilat legend masjidil jami'a in dai a sanya mu littafi suna ne Muhammad Nasir Dinar Albani Allah ya mashi baiwa mun gano wannan da kyau ko a yanzu ko ka zo kasa a sanya mu kasa suna sai Shehu Albani karasa wai zalika fadlullahi kakkace komi kawai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace lil imam hafiz ibn kasir wannan littafin na babban limami mahaddacin musulunci ibn kasir al-mutawaffa sana wanda ya rasu hijira shekara 774 wa huwa kitabun muhimmin jidda. littafi ne mai matukan muhimmanci li'annahu yata'allaqu ala kathirin min ar-riwayat at saboda yana zuwa ya talike da ƙarin haske ga mafi yawancin bayanan da ake kawo na tarihi bisihhati wa da'af yazo ya ce wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba yana bayani dalla dalla al-imam imaduddin isma'il ibn kathir ad-dimashqi alaihi rahmatullah littafi na biyar tarihu dimashq tarihu dimashq libun asakir littafi kenan na tarihi mun gano wannan da kyau ko yaktasu kitab biman warada dimashq shi wannan littafin an ware shi musamman ne ana bayyana tarihin duk malamin da ko wani babban mutum da ya taba shiga dimashq min ahalil ilmi daga cikin malamai min sahaba tun daga zamanin sahabbai wa ghairuhum da wasunsu ila asr musannif har zuwa zamanin wanda ya rubuta littafin wa huwa yamtazu bil isnad sai da littafin ya shirtuta ana kawo duk abin da ake kawowa na bayanai a ciki da isnadi ne li kulli hadisa ga duk abin da ya faru sai an taho da isnadin shi jima ka lokacin da zaka tunanin wai wani yana yin kaza wadannan littafin na jiran ka in ka ji wani zai zo ya ce su wani sun yi kaza su wani suna kaza ba karatu yake yin banda shiririta sannan ya ke kai ma wai har ka san mutane na yin wani abu jama muna gane wannan da kyau ku ya aka yi ka sani dole ta ban fara jiran ka karanta su ka sa abin da ke ciki wani fa bai ma san su ba wani ya san su amma ba abin da ya dame shi da su in za ka yi magana kan tarihi aƙalla waɗannan da muke karantawa a ce ko baka karance su duka ba to aƙalla a ce sittin da biyar cikin ɗari na abin da littafan suka kunsa ka karanta su tsaf ka san su suna loda a kwakwalwanka muna fahimtar wannan waɗannan 'yan zamani da suke rayuwa a zamanin ka fita batunsu in ka zo kana karantar da ilimin da ke cikin waɗannan littattafan da kai nazari ka fahimce su fahimta kyakkyawa to zai markaɗe maka abin da waɗannan suke ciki sai zama wa tilkal ayyamu na ha bainan nas ina fatan mun gano wannan da kyau to amma abin ya zama babu yawa to dole sai an cike da wani abu ina fatan mun gano wannan da kyau kosan rogo ne ka samu kwaya uku kai kuma goma ke isanka ka gan ka ci uku nan da me zaka ci ga sauran wajen sai ka hada da ruwa Allah madaukin sarki ya sa mu dace littafi na shida tarihul islam tarihul islam li shamsuddin az-zahabi kun ji ko duk almajiran mai gidan ne shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi abul abbas za mu zo tarihin ibn taimiya a ranar litini za ku ji waye ibn taimiya mun gano wannan wannan zai gazgata maka irin yadda waɗannan ɗaliban nashi suke ibn kasir al-imam zahabi su ibn abdul hadi su al-imam muzzi su ibn al-qayyim al-jawziya da sauransu barkate zaka zo ka ji wanda kowane ɗaya a fannin shi to gwamnati ne mun gano wannan da kyau kaga ba sa maimaici ibn kasir ya rubuta littafi albidaya wan nihaya da zahab yazo zai nashi sai sa tarihul islam kun gano wannan cin da shi wancan ya fara tun daga albidayatu bidayatul khalq har ila nihayatul khalq to shi kuma bari tarihul islam da yayi sai ce siyaru a alamin nubala kun gano wannan da kyau ku tarihin bijiman malamai hamshakan malamai na duniya shi kuma ya sha bamban da tarihi na dimashq na ibn asakir shi kuma malaman da suka shiga dimashq sham ne <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku malaman ba a reputation wane kaza wane sai kwaikwaya ko ya maimaita abu ɗaya da ake yi wannan mai da musulunci baya ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa huwa kitabun kabirun nafi'un jiddan malai ce babban littafi ne wanda ya tattaro amfani da amfanarwa mai yawan gaske yamtazul kitab bi ta'liqatil imam al-hafiz az-zahabi littafin ya samu ƙarin ɗaukaka da martaba na duk ruwayoyin da yake kawa cikin wannan littafi yana bin su da ƙarin bayani da ƙarin haske malai ya ce ala ba'd al-akhbar at-tarihiyya akan wasu daga cikin labare-labare da yake kawo na tarihi wal ahadis da kuma hadisai wal asar saboda littafi irin wannan na kudama ko cike yake da hadisai hadisan da ba za ka samu cikin bukhari da muslim abu dauda sa'i tirmidhi da ibnu maja ba in ka je irin waɗannan littattafan sai ga hadisan dinjim wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba kai ka je fa kai nazari ka san hadisan ƙarya hadisai masu rauni maturukai da munkare da shazzai da duk wani hayaniya shi kan shi ilimi ne dan in ba haka ba akwai garin da zaka je ka taras in baka san wannan ilimin ba ko to ba za ka iya shiryar da su ba saboda ana cin kasuwan hadisan ƙarya ne a garin kawai to sai ka san su ne za ka iya rugurguza abin da suke a kai alimtu shar la sharri walakin litaukai wa man lam ya'rif al khayra min ash-sharri yaqa fihi kun wani wannan yace na koyi sharri na san sharri dan in san shi dan duk wanda bai iya tantance me alheri me kuma sharri sai ya fada ma sharrin nan Allah ya kiyaye malai ce li annahu imamun al-imam az-zahabi domin babban limami ne shi min a'immati hadal fannil kibar ya daga cikin manya-manyan masana akan wannan fanni na wannan ilimi na abin da ya shafi tarihi tantancewa da iya tace abin da yake tabbata da wanda bai tabbata ba al-hafiz zahabi littafi na bakwai har ila yau dai hamshakin ne akan hanya siyaru a alamin nubala siyaru alam annubala ina fatan mun gano wannan da kyau tarihoha na bijiman malamai duk wanda ba bajijjige ba ne ba tarihin shi a ciki ko da mutum ba malami bane in ka gan shi a ciki to ba jijjige ne ko a mulki ko a zalunci ne kaga tarihin mutum a cikin siyar ko to a zaluncin ma wani ba jijjige ne kun gano wannan da kyau ko ko menene siyaru a alamin nubala lil hafiz az-zahabi aidan wa huwa kitabun nafi' malai ce littafi ne mai amfani ya haki siyar yana kawo tarihi wa akhbar da labarai na al'alamun ladina arafa kuma tarihul islam na manyan da tarihin musulunci ya san da su min awwal sahaba tun daga farkon sahabbai Allah ya ƙara masu yarda ila qubayl wa fatil Har haddab da mutuwan shi marubucin littafin rahimahullah kun ji duk littattafan kana bukatan su fa duka yanzu wannan kawai abin da ya kamata ka zuba kuɗi a jaka ka je kawai kantin sai da littattafai ka lodo su kun bayyance wannan da kyau ko ya lalasaf waɗannan ababen ya kamata a ce gwamnatocinmu su share ma ɗaliban ilimi hawaye akan waɗannan ababen a wayi gari a ce akwai wasu labirari wanda aka tara waɗannan abubuwa public library wanda kowa zai je karanta sannan a samar da manya-manyan shaguna kamar yadda ake da manya-manyan shagunan cefanen kayan kwalam da makulashe wannan matawal hayatun duniya ne amma wannan kuma duniya da lahira ne ana lodo waɗannan littattafan a kowane gari akwai yanzu kamata ya waɗannan littattafan a ce kawai kana fita nan ga kwankwason shagon sai da sunan kawai sai dai ka shiga kawai ka loda kawai kai gida mun gano wannan da kyau to kuma wani yana buƙatar sai an sassauta ma al'umma halin da suke ciki na kunci Allah ya tsare mana mu. na takwas tarihul madina libun shabba bawa kitabun nafi da ce wannan littafi ne mai amfani muhimmin matuka, faƙaɗi tamma ibn shabba rahimahullah bi zikir al-asanid babban malamin nan ya ba da himma wajen ambatan isnadai li aglabil ahadas ga mafi rinjayen ababen da suka karga faruwa wal akhbar a tarihiyya da kuma labaran da yake kawa na tarihi wa hiya wa fihi kathirun min ar riwayat muhimma bala akwai ruwayoyi da yawa da yawa a cikin littafin waɗanda suke da matukan muhimmanci anil fitna wanda suka zo dangane da fitina wa maktal shahid Usman bin Affan da kuma yanda aka kashe Sayyidina Usman dan Affan har ya shahada Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda kana buƙatan tarihul madina da duk abin da ke nan ka san shi ana gane wannan da kyau ku wannan littafin na jaranka ina ruwanka da wani da wani jama mun fahimci wannan da kyau ku in ka daka tarawan waɗannan littattafan ku to nan gaba kai ne za ka zama wanda al'umma za su amfana da kai amma kaji bbc an gama ka je BOA an gama ka tafi Faransa an gama ka tafi Jamus ka je kaza ka aga ka rayuwanka ina fata mun gano wannan da kyau don waɗannan yau in ka bada labarin abin da aka yi yau ko zuwa an jima da azahar wani sabo ne wannan ya rubi waɗannan su ko labaran da ke cikin nan na har abada ne ina fatan mun gano wannan da kyau na har abada ne Allah maraukin sarki ya sa mu dace na tara tarihu bin khaldun bai komi a kan shi ba na goma al-muntazim fi libin al-jauzi na sha ɗaya al-awasim min al-qawasim al-awasim min al-qawasim me fi taqiq mawaqif as-sahaba بعد وفاة sallallahu alaihi wa wa sallama li abi bakar bin al-arabi wa huwa kitabun muhimmun jiddan littafi ne mai matukan muhimmanci lima fihi min al-hujaj al-wadihat saboda akwai hujjoji karara wa ijabati shafiyat da mai da martani na kai tsaye li kasirin min al-masail muhimmat akan da yawa daga cikin matsaloli masu matukan muhimmanci fal kitab shi littafin al'awasim faridun fi babihi ɗaya ne tamkar da dubu a fannin shi fahuwa ya ati bilkasima yana zuwa da ƙarya da ƙarere da bala'o'i da masibobi da aka jibga habbai. ai ashubha yana zuwa da shubuhohi summa yatba'uha bi asima sai zo da abin da zai share waɗancan shubuhohin baki ɗaya wa huwa kashfu shubha shine tona asiri da fallasa na waɗancan shubuhohi raddu alaiha bil hujaj sai ya raddin maganan da hujjoji wa dalil da dalilai wal burhan da hujjoji masu ƙarfi wanda ba za a iya kawar da su ba mun karance littafin kaf mun gano wannan da kyau ko shi yasa sai mai karatu ya je nema a cikin kasa ɗari biyu da saba'in da wani abu muka karanta wannan littafin ɗan abin da ya rage bai wuce marare ba jama'a kuna gane wannan da kyau ku kenan yanzu ka ga littafin al'awasu mai yiwa zuwa yanzu ka gane me tunanin sa shi ko me yasa aka sa abin da ya dame mu shine mu san waɗannan abubuwan da fitintunin da ke ciki in ka bada labarin fitintunin zamaninka wani gudunmuwa ka bada wajen hanawa to sai ka rubuta kai ma mun gane wannan ya haɗa sharri akan mutane ba al'adan ahalus sunna bane in ka karanta littafin al'awasin ba za ka iya ma kowa sharri ko ƙarya ko kage ba inda ya gane da'abul mubtadi'a suke haka kun gano wannan da ke ko kamata ya ka zo ma al'umma da al'asima ba ka zo masu da alƙasima ba ana gano wannan da ke ko to amma in ya zama ƙarshen rayuwar mutum ya je ya tsotsa daga 'yan bida'a dole abin da zai je yake nan mun gano wannan da ke ko dan akuya ne ana tarbiyyar sai koma gidan kare dole in ya tashi zai magana me zai yi haushin kare zai yi ina fatan mun gano wannan da kyau amma gashi da bindin akuya haushin shi na karnuka ne Allah ya sawwaka na sha biyu الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر أبو عمر النمري المالكي الاستيعاب في معرفة الأصحاب جميوة da duk abin da kake nema an kai maka kolin koliya na tatoshi, don dan gane da ka iya sanin su wane ne sahabban annabi na sha uku uzdul gaba zakin ina ma ma'ana algaba shine daji surkukin da kazan shi zaki in yaje bai fitowa yana cin surku a dajin ma to yana da fada yana da palace din shi mun gano wannan da kyau fi sahaba libn al-asir sai al-isaba fi tamyiz sahaba libin hajar al aska layi. duk waɗannan littattafan ko kana da buƙatan ka karance su ne duka ka san duk abin da ke ciki shine ka zo kana magana to sai a gane cewa lallai ba wai kana kan tafi bane jahili ne dole zai ma tafi Kamar kare ne da ya ga rawan kura yana so bai so dole ya ce da me Kuma malamai ne za su ji ce eh haka ne ko ba haka ba mun fahimci wannan da kyau ko yanzu idan ka je da mota ƙauye ƙauyen da masu keke sai wani da wani to motar nan ko ba ta da batin turawa ake yi to a ƙauyen nan kai mai arziki ne haka ne dole za su kalle kai mai arziki amma da za ka zo abuja da irin wannan motan bio zai ce in ga ƙara taka titin abuja ma <laughs> to sai sun ci gidanku to kaga anan kai mai arziki ne ko matsayaci inda ka je inda masu arziki suka sun gane kai ba mai arziki ba ina fata mun gane amma da ka je ƙauye inda ba masu arziki rayuwa ke da ƙyar to kai babban mai arziki ne to haka wanda zai magana gaban jahilai jahili zai kalle shi babban malami ne amma da malami zai ji abin da ma zai ce cewa zai Allah ya taimake shi ya tuba kafin ya mutu ku gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imanin mu malai ce hazihi hiya ahammul kutub waɗannan su ne mafi mahimmancin littattafai mafiya mahimmanci allati tannat bi sardi tarih wanda suka ba da ƙoƙari da ƙarfi wajen kwararo tarihi wa waqa'i'ul ahadath al-islamiyya da irin abubuwan da suka raka faruwa a musulunci wa illa fa hunaka al-kathir minha fi hadha al-majal akan wannan fagen akwai littafi masu dimbin yawa sawa'un al-qadimu minha aw al-hadith akwai waɗanda aka rubuta tintintintini akwai kuma waɗanda aka rubuta baya baya amma al-kutubul mu'asira ba da ce amma littafai waɗanda suke yan zamani fa hunaka min al man naqqahu wa naqqadu ar riwayat akwai waɗanda manyan malamai masu binciken ilimin hadisi da tarihi da bin diddiki da ƙwaƙwafi waɗanda suka bi waɗannan ruwayoyi suka yi naƙadi suka tabbatar da inganci da rashin inganci wa bayyanu sahiha min da'ifiha suka bayyana ingantattu suka ware waɗanda suka masu rauni ونشير هنا إلى بعض أهم هذه الكتب ما ليش زامي مكا إشارة زواج ما في مهم منش وأنا لتتفي مثل سلسلة كتب الدكتور علي بن محمد الصلادي musamman ma jeron gwanan encyclopedia almausu'a nawa babban malami a sallabi hafizahullah Allah ya tsare mana malam sallabi wa baraka fi juhudihi irin kokari da yi Allah madaukakin sarki ya sami albarka shafan da as-sallabi ya rubuta don Allah jama'a ku neme su dan ma abin ya sauki ko wanda suka series ne ga sunan volumes ne da yawa to amma sai aka rika ware ɗai ɗai ɗai ɗai ana buga su in ba ka da kuɗin siyan wancan to rika tarawa a hankali a hankali in ya ɗauko misali mu'awiya sai ya yi gamsassun bayanai a kansu in ya ɗauko ali ba mu riga kawo na na al-aslam ba nan fi sai ta ali kaza kaza kaza Allah ya sa mu dace na farko alin inshirah wa raf'u dik fi sai ta abubakar ne siddiq wannan al-inshirah yayi maka damuwa kama a ce garin ya waye wa raf'u dik da ɗauke duk wani kunci da za ka ji ana danganta ma wannan dattijo siriki aminin annabi fi sirati abi bakar ne siddiq sallabi kenan na biyu faslul khitab bayani filla filla fi sirati amirul mu'minina umar ibn al-khattab wajen fayyace tarihin sarkin mu'minai umar dan khattab shakhsiyatuhu wa asruhu ya shakhsiyar umar take dan dole ai bayanin ɗabi'un shi halayyan shi yadda yake gudanarwa da kuma yanayin halittar shi da kuma zamanin da ya rayu na uku taisirul karimul mannan fi usman bin affan baiwa na mai karanci da alkhairi wajen fayyace tarihin usman dan affan na hudu asmal maqalib في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أصمم مطالب ما في قولوا درجة أبي النيمة وجن تنتن تاريخ سيدي علي أن أبي طالب نبير أمير المؤمنين الحسن بن علي شخصيته وأصره الحسن أن علي صلى بي تاريخ نشد معاوية بن أبي سفيان ya tarihin muawiya dan abu sufyan na bakwai umar bin abdulaziz sai umar dan abdulaziz na takwas sai ad amawiyya awamil al-izdihar wa tad'iyat al in al-intiyar <clears throat> ya tarihi cikakken tarihi dangane da daular banu umayya to ko ba karanta waɗannan duka ba ko wanda kana da buƙatan ka karance su kaf in ba ka ba ina gaya maka wallahi ba za ka iya magana a kan shi'a ina ga kai ta shirme in malam wani ya faɗa kai ma ka maimaita ko kuma ka je ka duba ɗayan littattafan da aka ɗan yi maganganun raddi a kansu kai magana na ilimi ba zai yiwu ba don magana na ilimi daban da maganan burge jahilai kun gano wannan shi magana na ilimi ana yi ne don gina addini shi ko magana na burgewa to shi ko wannan ai ko wasan kwaikwayo ka shiga za ka iya in dai burgewa ne ko ka kada ka ɗinka ganga ina fatan mun gano wannan da kyau wannan duk zaka iya burgewa to amma magana na ilimi sai ka kanta irin waɗannan littafan ana gane wannan da kyau ko to daula na banu umayya an yi maganganu da yawa na ɓatanci a kansu su ma sun yi ababe iri-iri to kamata ya akalla ka je ka karance wannan littafin min awwalihi ila akhirihi shine zaka iya fitowa fili ka tunkari dagan magana ma in ba haka ba ko shawara ka ja bakin ka kai shiru kawai jima muna fahimtar wannan ka jira in malamai sun yi magana ka maimaita abin da suka faɗa kawai ka zama bututun su fika Allah ya shiryar da mu malice ka kazalika ba'd al-kutubul muhimma bayan na ko sun tafi masu muhimmanci misl mawsu'at at al-tarikh al-islam akwai al-mawsu'a na tarihul islam li mahmud muhammad shakir akwai silsilatu kutubi mahmud muhammad shakir an shaksiyat islamiyya shi ma littafi na hudu siratu sayyida aisha ummul mu'minin lin nadawi mun gano wannan da kyau ko na uku kenan na hudu sai akwai littafin ahadas wa ahadisul fitna fitnatul haraj للدكتور عبد العزيز دخان وهو كتاب غاية في الأهمية وأن اللتافين يا كي متكا وجم مهمنش في تحقيق مواقف الصحابة domin yana haƙaƙe asalin matsayin sahabbai min alfitinin da ci waƙa'at dangane da fitinan ta faru ma a tarifin fitina tare da bayyana mecece ma fitina sahaba minha da matsayin sahabbai akan fitinan wa bayana asbabuha wa asaruha wa mawqifil muslimin muslimun minha da bayyana sababban fitinan da asar ne ta fitinan da matsayin da ya kamata musulmi ya dauka game da ita wannan zabin da yawan nan bayanin din fitina ya fara tsakanin musulmi ko ka tsaya kai nazari kun gano wannan ka tsaya kai nazari in ko ka shiga to baka ji abin da qur'ani ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ba wanda ya ce ka shiga ballantana ka kara ma fitinan gishiri kun gano wannan kaka goye bayan kai dai fa aslihu bainahuma kun gano wannan da kyau ku ba wanda ya ce ka je ka kara ɗabi'an yan bid'a ne idan aka samu fitina tsakanin musulmi to su kuma lokacin ne suke fitar da nasu fitina a tsakani kun gano wannan da kyau ku shi yasa annabi yace yamriqul marika shine firqatun minal muslimina khawarijawa suna bayyana ne a lokacin da musulmi suna haɗe sai suka rabu to waɗanda za su bayyana a rabuwa na uku to su ne khawarij kun gano wannan da kyau ku za mu zo cikin katin da za mu yi kwanan nan za ku ji hadisin da shari'in da malamai suka yi khawarij ne su ne wanda kalmominsu ba na mutunci ba ne akan musulmi sannan makaminsu akan musulmi yake sauka yamriqul marika hina firkatin minal na sanda aka samu rabuwan kai tsakanin tafiyan musulmi to fita na uku rabuwa na uku ko to sune khawarij Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa na biyar hikmatun mina at للشيخ عثمان الخميس وهذا الكتاب ما لشي ولا لتافي نحقبة يؤد من أهم الكتب المعاصرة أنا ساشي لك شكم مبي مهم منش اللي تفن داك ربوتا زامني فقد اهتم فيه المؤلف بذكر ما صح من الأخبار ما لم يابا مهم منش وجن أنبتن hadisai da labarai wanda suke ingantattu wal asarul warida fil fatrati zamaniya a wani ɗan zamani ɗan kaɗan min hamil fatarat a zamanin da ya fi kowanne mahimmanci wahiyar hiya allati ja'at ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abin da ya faru bayan rasuwan annabi ila wakati istishhad al radiyallahu an har zuwa lokacin da Hussein ya shahada ma'a ardil ara wa tarjihi bainaha tare da yana kawo ra'ayoyi na malamai da ra'ayoyi na ƙungiyoyi na siyasoshi ƙarshe sai ya ƙoƙarin tarjihi ya auna ya tantance tace wanda ya inganta ya gabatar da shi ga al'umma sauran kuma ya tattake watsi da su bayan duniya na shida taqiqin mawqifis sahaba min al tantance matsayin sahabbai ga duk waɗannan fitintun da suka rika faruwa in ma ana faɗin wannan sai ka ɗauka wai duk sahabbai sun shiga fitinan ne duka bangarori guda biyu ba za ka iya lissafa sahabi ishirin ishirin a ciki ba fa duk wanda zai lissafa ka ce lissafa ka ce kuma ya kawo maka da isnadi ya yi inganta ko kawai za ka faɗi magana ne sun sululululu sai ka ce ya'yanka kun gano wannan da kyau ko faɗin magana sun sulululu babu wani dalili yaro ake gaya ma kun gano wannan yaro ake gaya ma wanda bai san me yake yi ba duk wanda ya haɗa hankali ko ya da damar da zai nazarin menene kunnen shi ke ji Allah ya tsare mana imanin mu malai ya ce li doktor muhammad am hazun wa tanawal al muallif ahmad riwayat wal athar al warida fi fatar khilafati wa khulafa al arba'a a siyasiyya shi kuma malamin ya lura da ababen da suka faru a siyasance ne a lokacin khalifancin abubakar umar usman ali shi kuma inda ya tarkizi kenan kun ga sabai ba malaman salaf ba sa maimaita magana fa ba sa recitation kun gano wannan da kyau ko abin da ka ji nan kuma can shi za ƙara ji abin da aka yi maka yau gobe shi za ƙara maka haba da Allah ba ka ji ba sai maka wani sabo yanzu abin da muka yi jiya shi muke yau to ku zo an jima da magaraba ba shi za a yi ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko wani sabo ne to shine kana ci gaba ana ƙara upgrading ɗin imaninka fahimtanka iliminka da kuma ƙara inganta rayuwanka Allah ya tsare mana imaninmu na bakwai asarul khilafatin rashida للدكتور Akram ضياء الأمري وهو كتاب ناقد للروايات التاريخية littafi ne da aka rubuta saboda nakadin ruwayoyin da aka ruwaito na tarihi ba'id an tashnij awit tasahul mun gano wannan littafin ya nisanci sakaci ko ya yake abin da baka tunani ba mai littafin zai ɗauko maka magana kan shi na takwas akhta yajibu an tusaha fi tarikh kurakurai da suka zama dole a tsaya a gyara su da suka faru cikin tarihi Dr. Jamal Abdulhadi wa Doktora Wafa Juma'a. Dr. Dr. Dr. jamal abdulhadi wa doktora hmm. na fata mun gano wannan da kyau doktora wafa juma'a su biyu suka haɗu shi da ita kasamala albani ya karanta tafsirin doktorawa munira kun gano wannan da kyau ku malai ce wa hiya silsila min al-kutub tatanawal al-akhta shi wannan jeren giya ne encyclopedia ne da ke ɗauke da kurakurai wa mafahim magluta da wasu irin ɗarkaniya na kurakurai tashtahiru inda ba'adul kutub wanda suka shahara cikin wasu littattafai aw ba'adul ƙorra ko a bakin wasu masu karatu wa qafiha at-tashwi' wanda ya haifar da jita-jita da tsurani al-muta'ammid wanda aka yi da gangar da tarihun al-islamil kabir saboda gurɓata tarihin mu na musulunci to waɗannan ababen da aka kawo na da gangar a haifar da ruɗani da ɗirkaniya cikin al'umma shine waɗannan daktoci guda biyu suka haɗu suka tare ma musulunci wannan fagen suka rubuta littafi suka fallasa asirin kaza su yi ɗan rubutu a kai su bari kaza duk dai na tafi abin wannan silsila ne Allah ya sa mu dace na tara tarihul islam tarihul islami mawaqif wa ibar tarihul islami mawaqif wa ibar للدكتور عبد العزيز الهميدي نقوم عبد الله بن السبع وأثره في أحداث الفتن في صدر الإسلام waye abdullahi dan saba eh waye abdullahi dan saba ibn sauda al-yahudi al-khabith ra'is mazhab shi'i ar-rafidi kun gano wannan da ke ku mai gidan waɗannan masu bagaken kayan wa asaruhu da irin rawan da ya taka fi a hadasan fitina wajen haɓakar da farar da fitina fi sadarar islam a farkon musulunci musulunci na zaune kalau duk inda shi ya sau kunna kai ko to sai ka ji tsiyaya tashi sheikh suleiman al al-auda na babban malami a suleiman al auda allah ya ƙara mana dubun dubatan irinsu na sha ɗaya lima za yi zayyifuna tarih wai dan menene suke zama suke kera tarihi dan jabu wa ya'basuna bil haqa'iq suke wasa da abin da ya faru su mai da shi wannan wargi ne wannan shiririta ne sai a zo maka da abu dan jabu sai a kera malami dan jabu kun gano wannan da kyau ko sai a ce wai yazo ya kafada da kafada da irin sa al-Imam Zahabi lima za yuzahibuna yuzahifuna tarih da ismail al-kailani na sha biyu asar al-hadis fi nash'at at-tarikh inda al-muslimin للدكتور بشار عواد معروف نشأكو منهج islami manhaj wani tsari ne نينا manhaji malamai suka tsara wajen rubuta tarihin musulunci li Muhammad Samil As-Sulami na sha hudu Abu Mikhnaf Abu mihnaf wa daurihi fi nash'atika kitabatu tarikh abu mikhlab wani ɗan shi'a ne makaryaci zindiki Da irin rawan da ya taka wajen yada tariha tarihi na ƙarya da ruwayoyi waɗanda suke ƙazamai domin rugurguza tarihin musulunci li'ali kamil kar'an na sha biyar al-mu'arrikhun al-urf wal fitnatul kibar للدكتور عدنان الملحم نشاشدة مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري رواوين دا أبو مخنف يكاو أشكين تاريخنا الإمام الطبري دمالي يتترسو للدكتور يحيى إبراهيم يحيى نشابكوي إعلام الأنام بما يجب النحو الأعلام مالي إعلام الأنام أنكرت دباي بما يجب النحو الأعلام irin yadda ya kamata a rika tunkaran manyan mutane malamai masu addini da ilimi da shiryar da jama'a da kalmomi ko mu'amala sai an koya maka yake mu'amala da malamai mun gano wannan da kyau ko talib muhammad abdulhamid hashuna malish hadhihi fatara hazil fakara kullu faqra kulluha bi tasarruf min kitab kaifa naqra'u at-tarikh malish wannan fakaran na kwaso shi ne kaf a cikin littafin ya zamu kan tare li'al wal ashab li fadilati sheikh abdul karim bin khalid al harbi jazahu allah khaira kun ga amana na malamai ku wanda zai ce ka malamin nan yayi nazari wai wai wai wai kaga nazarin shi kaga abin da yazo sai ya ce ba nazarin shi bane ga inda ya dauko kun ga wannan da kyau ko amma ya wasu yan canje-canjen bayanai ya tsara abin da ya kawo ya shigar da bayanan da abin zai miƙe shine kada abin da yi wannan ba shine amana na ilimi ba yanzu ba gashi ya rubuta ana ta kantar da ɗalibai mu ma gashi mu amfana ba <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya saka mashi da alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya yalwata alƙalamin shi alherin da ya rubuta Allah madaukakin sarki ya ƙara sawa ya karbi cikin al'umma ya sa albarka cikin rayuwarmu da rayuwar shi baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya shiryar da to bayan da muka karkare wancan littafi na 44 kitabu fada'il sahaba haka ne ba abin da ya rage ba mu karanta ba ko mun karanta komai mala ya lissafo mana abubuwa masu daraja har babi ɗaiɗaiɗaiɗai har babi sittin a cikin wancan littafin kamata ya matsayinka na ɗalibin ilimi duk abin da aka karanta ɗin je ka san su kai ahalus sunna tukuna domin ka kare sunnar na ɗaya kenan na biyu su waɗanda ke zagin sahabbai wai sun san ma waɗannan abubuwan tukuna ko kawai kana fatinka ko kana tiredanka ko kawai kana gantalinka a cikin gari dan an halatta ma fasikanci da tsiwa da rashin kunya an ɗauko ka ba ƙauye an shigo da kai gari kawai ka zo kana zagin sabon manzan Allah me suka yi maka mun gano wannan da ke ku me suka yi maka ko wanda kake rayuwa da tare da shi ya kamata kafin ka zage shi ka san shi ballantana da sama da shekara dubu da wani abu jama'a muna fahimtar wannan ya kamata mu sa abin da muke ciki wanda kake rayuwa tare da shi in za ka zage shi ka san shi tukuna zagin mai yiwa sai ka birge da so hige dai ka birge a matafi ana gane wannan ko kana zagin sahabbai mal albani ya ba yan shi a shawara sun ki su jini ya ce wai abubakar nan da ke ku haushi ku koma ku sake tarihin mana ka ce ba a yi shi ba kawai shi kenan zai yiwu to za ka mutu ko cikin takaici kullum ɗan shi ana gan shi kullum cikin damuwa yake kuma kullum abin da suke gaya ma duniyan kafirci musulunci a cikin rudani ya fara a rudani ya kare kullum an yi mawana kaza an yi kaza ba a kyauta boje kaza wannan biyan yan shi'a ne ba su da wani abu na zaman lafiya na alkhairin da musulunci ya zo da shi sai dai ba kyauta ba ba a an yi kaza kuskure an yi kaza ba daidai ba ɗabi'a yan shi'a in ka ga ahlus sunna da wannan ko billahi allazi ya ji ya koyo haushi wajen su ne ahlus sunna baya haka kullun kenan ku kenan ba a zaman lafiya a musulunci sai fitina da kin juna a'a malai ba da misali ya ce misali kai ne ka girma sai ga babanka gyatta ne sai ga baka labari ai sanda uwarka ke budurwa ko bazawara sanatan unguwanku ya neme ta ta ƙi ta ce sai ubanka za ta aura shi ne ka tashi ɗan gyattai da ta taimake ka kun gano wannan da kyau ko ta auri sanata da yanzu ɗan wane ne kai to sai in ka ce baka yi da wannan tsarin ba sai ka je ka ce ma uwarka inna a mai da tarihi farko mun gano wannan da kyau ku ya zama ba a yi ni ba sannan sai ki je sai ki auruwa sanata dan ki zo ki ƙara haihuwa na sai in ƙara zama danwa abin da yin suke so kenan yadda suke son abin ya kasance to ba shi ya kasance ba sai a ce to su tara tarihin a rewinding nashi ya koma farko sai su tsara yadda suke so tunda tsarin Allah bai masu ba jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku tunda tsarin da Allah ya yi ya fitar da waɗannan mutane su ne aminan annabi su san raina to si nasu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sannan mu tashi littafi na arba'in da biyar kitabul birri wasila wal adab Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم